saurare Assalamu alaikum Ahmad Abba ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafa. To shirin namu na wannan lokaci zai mai da hankali ne kan rasa damar da kasar Kamaru ta yi na karɓar bakoncin gasar cin kofin kwallon kafar Afirka bayan da hukumar kwallon kafar nahiyar CAF ta sanar da matakin karbe gasar da za ta gudana baɗi yayin zamanta a ƙasar ghana juma nan madalla A yanzu dai ana iya cewa ta leko ta komawa ƙasar Kamaru bayan sanarwar shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka Ahmad Ahmad inda ya ce ba za a gudanar da wannan gasar ba a ƙasar saboda dalilan rashin kammala shirye-shiryen karɓar bakoncin gasar da kuma dalilai na tsaro. Kafin mu shiga cikin gundarin shirin inda za mu ji rayoyin masu ruwa da tsaki kan harkar wasanni a ƙasar ta Kamaru bari mu fara jin martanin mahukuntar Yaounde kan wannan batu. Isa Ciroma Bakari ministan sadarwar kasar ne kuma shine kakakin gwamnati ya ɗaura alhakin janye gasar daga kasar kan shugaban hukumar kwallon kafar afirka wato ahmad ahmad ciroma ya ce tun bayan da ahmad ya karbi jan ragamar hukumar daga hannun isa hayatu dan asalin kasar ta kamaru yake adawa da kasar a bayyane ka cewa tun a farko an yi abubuwan kasarmu da ke dauke da ayar tambaya don kuwa ba a shirya adalci ba lura da wannan rashin adalci da aka yi mana gwamnati ta bukaci jama'a 'yan kasa da su kwantar da hankalinsu de garder toute sa sérénité fassarar kalaman Isa Ciroma Bakari kenan. Dama dai an shirya fafata gasar daga ranar 15 ga watan Yuni zuwa 13 ga watan Yulin 2019 inda aka fadada adadin kasashen da za su shiga gasar daga ƙasashe 16 zuwa 24 lamarin da ya sanya hukumomin Kamaru fara shirye-shiryen samar da filayen wasanni shida maimakon hudu da aka saba. Sai dai kamar yadda aka zata wannan hukunci na hukumar CAF bai yi wa 'yan Kamaru daɗi ba. Adamu Ali mazaunin birnin yawunde ne kuma mai bibiyar harkokin wasannin ƙwallon kafa a cewarsa wannan matakin ya yi musu zafi amma ya ɗora laifin hakan kan shugaban ƙasar Folbiya. Abin ya mana ciwo sosai. Bacci ma ba na yi sun da aka ciro mai wannan abin. To mu 'yan kamaru abin da za mu ga muku yanzu za mu yi akuri sosai. Duk wannan matsala akan mu ne. Inda wannan decision da ya fito daga bakin president kaf amma an faɗa tun shekara uku za mu yi haɗa wasa na kofin afirka ba mu soma aiki sun tuntuni ba shi da wata shekara guda za mu soma aiki sauri-sauri gashi yanzu ya zo sun turo mutane ba gama aiki ba to ban san wani mataki za ɗauka nan gaba ba wallahi. A gaida Adamu Ali, haka zancen yake a wajen Adamu Sa'adu, wani ɗan ƙasar ta Kamaru, wanda ya ce mutanen ƙasar sun yi gagarumin shirin samun wannan dama, amma hakan bai tabbata ba. A gaskiya na yi baƙin ciki sosai wallahi ke na yi baƙin ciki. Ka gani ranar da na ji wannan abin wallahi kenan ba zan bai maka zuciya ta ta ɓaci sosai kasan kuma a kamaru ana jiran wannan gasar kofin afirka eh ka gani yanzu diwa za su bata da kudaden su domin su yi gine-gine a saboda zuwa yan wannan wasan din amma muna da dai dama yanzu mu yi kokari mu yi aiki sosai a saboda shi a muhammad din ya ce ya ba mu na abu biyu da ashirin da to ba mu shina bare ko wannan din ma za mu ya mu yi kokari mu mu dauka a gaida Adamu Sa'adu yayin da da dama daga cikin al'ummar kasar ta Kamaruke sukar kaf da daukar wannan mataki a wajen dan jarida Zakari Sadu baya ganin laifin kowa idan ba na hukumomin kasar ba saboda rashin kammala gine-ginen filayen wasanni da otel-otel da hanyoyi da sauran shirye-shirye. A matsayin mu na masu kishin ƙasa, ba mu ji daɗin wannan hukunci da wato hukumar CAF ta yankewa wa ƙasar Kamaru ba. A yanzu dai hakan nan al'umma da dama na cikin wato wani hali da ba sani ba. Saboda a nan Kamaru eh, wasan kwallon ƙafa ya zama da kamar addini ko da yake dai wasu daga cikin al'umma ko kuma ce ɗan jaridu masu hangen nesa sun lura cewa wani lokaci can kamar ba za ta cimma burin ta ba na wannan gasar saboda da akwai matsaloli da dama da suke nan tafe da an yi gwamnati kamar ba ta magance ba musamman dai in matsalar tsaro da dai shauransu. Wato ne gidan filayen kolon kasa har wa yau dai ba a gama su ba kuma zai ɗauki lokaci sosai da yake a yanzu ya shaurar mana wato an yi ya shaurar watanni bakwai za a fara wannan gasar. A gaida Zakari Sani. madalla. Shirin duniyar wasanni ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Ahmad Abba. To da yake yanzu haka bai wuce watanni shida suka rage a fara wannan gasa ba, wace ƙasa ce yanzu haka Afirka take da filayen wasanni da masaukai a shirye da za ta iya ɗaukar wannan nauyi. Dauda Muhammad Chiroma masharhanci ne kan harkokin wasanni a Najeriya. asashe na nuna cewa a yanzu haka akwai kasashe musamman ma kasa guda ɗaya wadda za ta iya ɗaukan wannan nauyi ita ce kasar morocco wadda ta nuna sha'awanta na ganin cewa ta ɗauke gasan cin kofin duniya a shekara ta 2026 wadda kasa amurka da canada suka samu wannan dama inda aka tura morocco a gefe guda amma har yau tana kan bakanta na cewa za ta ɗauki wannan gasa to ita ce wata kasa tilo a afirka wadda za ta iya ɗauka wannan gasa domin tana da filayen wasa wadda suke kasa a bayan haka kuma idan ana neman tsaro morocco tana da tsaro a cikin yankunan kasashen afirka a yanzu haka wadda suke zaman kusan lafiya in ka je masar ba za ka ce masar har kai samun zaman lafiya a masar ba in ka je algeria babu wannan in ka je afirka ta kudu in ka san abin da ke faruwa a afirka ta kudu yan najeriya ba za ba su labarin abin da yake faruwa a afirka ta kudu ba duk da cewa suna da jami'an tsaro wadda za su iya kwantar da duk wata tazoma da ta zo amma kafa za ta so ta ce an je bikinta sannan kuma ake samun faɗa kudaden wariyar fata a can kasan afirka ta kudu a gaida dauda muhammad kiroma da dama daga cikin 'yan kasar ta kamaru sun bayyana cewa ba su taɓa tunanin wannan dama za ta sukuce musu ba muhammad awal garba dan jarida ne a kasar ya lura cewa gwamnatin kasar ta yi nisa wajen kammala shirye-shiryen gina filayen wasanni hanyoyi da masaukin 'yan wasa da sauran baki. eto eh a gaskiya yadda muka samu kama a ciki a kasar kamaru kan janye mana wannan wasan cin kofin nahiyar afirka da kasar kamaru ta dauki aniyar hadawa a kasar ta a gaskiya wannan al'amari bai mana daɗi ba kuma ka tsawon muka ji wannan maganar domin yadda shugaban mu ya nuna mana cewar ba gudu babu ja da baya akan gudanar da wannan cin kofin nahiyar afirka kana yanzu dai kasar kamaru gaskiya mu duka muna nan mun yi corko-corko wato abin ya dame mu kuma ba mu san me za mu faɗa ba abin dai gaskiya bai muna daɗi ba kasancewar gashi yanzu duk filayen ƙwallon kafan nan da ake kan ginawa wannan muna gani nan da watanni biyu zuwa uku za a kammala komai da komai haka hanyoyi da gwamnati ta nemi a gyara saboda tarban baki waɗanda za su sanya idanunsu domin ganin irin al'amuran da ƙasa kamar take ciki duka ana ci gaba da ayyuka ta ko'ina haka otel otalan da za su gunar da baki duka gwamnati ta yi kokari matuƙa gaya wajen ganin cewa ta cimma burinta. A gaida Muhammad Awal Garba, shi kuma Hussaini Yunusa bayan nuna takaicinsa kan wannan al'amari ya yi fatan cewa ƙasar Kamaru za ta sake samun wannan dama a shekara ta 2021. tare da amfani da damar yadda ya kamata. Ina bakin ciki sosai kai duk kamaru muna cikin bakin ciki sosai sosai a gaskiya dama muna jiran wannan gasar sosai eh, wallahi kenan. To ka gani yanzu mai ƙasa ya je ya ci bashi a bankin duniya saboda bunƙasa wannan gasar kofin Afirka. to a yau nan a ce an cire mana wannan ka gani abin akwai bakin ciki sosai ka gani to muna fatan yadda muhammad ya ce zai ba mu na 2021 to kila kafin nan dai mun gama duk ayyukan da za mu yi gine-ginen da aka yi da zamu da muke kan yi to ila daga nan an gama shi to amma ka san mutane za su bata da kuɗaɗe sosai sosai saboda akwai mutane da suka yi gine-gine akwai mutane da suka suka sayi manyan motoci saboda gwamnati za ta yi hayan wannan to ka gani a yau nan a cewa an cire wa kamaru gasar kofin afirka a gaida Hussaini yunusa To masu sauraro duka duka kuma anan za mu yi sallama da ku cikin wannan shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki musamman Ibrahim Malam Goje da ya taya ni haɗa shirin da Abdulkarim Ibrahim Shikal da editanmu Bashir Ibrahim Idris da sashin Hausa na Arafai ni Ahmad Abba da na jagoranci shirin nake cewa mu huta lafiya.